Kimanin mutane ashirin da ɗaya ne ‘yan bindiga suka hallaka da yammacin ranar Alhamis ɗin nan a jihar Niger, Najeriya. Bayanai daga yankin Madaka a ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Niger na nuna cewa maharan sun aukawa garin na Madaka a daidai lokacin da ake hada-hadar cin kasuwar garin, inda suka buɗewa jama'a wuta. Wasu mazauna garin na Madaka da suka buƙaci a sakaye sunansu sun bayyana cewa bayan kashe mutanen sun bankawa kasuwar garin wuta, inda babura da motoci suka ƙone ƙurmus kamar yadda suka yi ƙarin bayani. Eh, wannan ‘yan bindigan nan yau sun mana ta'asa sosai. sosai ba kaɗan ba wallahi sun kashe mana wajen mutum ashirin sun kuna mana shagu sun shiga kasuwa kasan yau ne kasuwan garin gaba ɗaya suka faɗo mana na ga maka sun kashe mutum sannan kuma sun kwashi mata da jama'a da sannan kuma sun kona kasuwan gaba kiɗi da shaguna na miliyoyin merori. Eh, lokacin da suka shigo kasuwar madakan suka yi tarihi farkon kashewa shine sun fara kashe da kashe madakan to amma ba jami'an tsaro ne wurin to gaskiya kaga jami'an tsaro dama problem da aika sun asosin ya fara ne daga yan banga aka samu problem wanda ga shine ko da wasu suka gudu ne ko kuma suka bar madakan shine aka samu aka shigo madakan aka kawo hari dan gaskiya abin yayi muni kwarai a tsari Hakimin garin na Madaka Alhaji Isa Bawale ya ce daga cikin mutanen da ‘yan bindigar suka kashe, har da dagacin garin, sannan sun wuce da mutane da dama da kawowa wannan lokaci ba a tantance yawansu ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ina magana da hakimin Madaka Muna nan da bayan karfe uku barayi suka shigo mana gari. Ya yi mutane ashirin. Kuma duk mashin da ƙasa ne duk da ya shigo a kasuwar nan banda kuɗi banda abun hawa na gaya maka ya fi miliyan talatin. yanzu uh, wajen mutum ashirin suka kashe. ya wajen mutane ashirin da ɗaya a kashe. a ciki hada shi daga cin naka. hada shi daga cin naka. to yanzu babu jami'an tsaro ne wurin ranka yadda. babu jami'an tsaro. yanzu wani hali garin yake ta gari kan duk shagunan da kasu na nan kasan a nan cikin garin nawa ba inda ba su kona ba asibitin na gaba ɗaya sun kona da gidajen mutane duk sun kokona gidajen mutane kokarin jin ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan hari ya ci tura domin kuwa kakakin yan sanda na jihar Niger wasu abiyodun bai ɗauki waya ba Haka zalika babu wani ƙarin haske daga gwamnatin jihar Niger akan wannan lamari domin kuwa samun wayar kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.